manuniya. tun a lokacin muke gaya musu cewa a yi manta da wannan tallafi tunda yanzu fetin da zaka sha ka sha na dubu talatin to in ka sha gas din dubu goma zai kai ka ko ɗaya daga cikin daraktoci a cibiyar horar da sufuri ta tarayyar Najeriya da ke zariya kenan Dakta Dan Juma Adamu Ismail ke cewa sakacin sakwasakwa sakwa kan shawarar da suka dinga bayarwa ne ya sa abubuwa suka taɓarɓare game da maganar taka tarkon tangarɗa a akan tata da tantance tsohon gwamnan jihar Kaduna dan zama minista kuwa wani lauya ne ke cewa koma mai zai faru a ƙarshe dai dole a baiwa jihar Kaduna minista idan komai ya warware. Idan har uh, jami'an tsaro da sauransu ba su iya wanke shi Malam Nasiru El Rufa'i ba, dole ne za a kawo wani daban ɗan jihar Kaduna domin a miƙa shi ga majalisar dattawa domin su neman amincewarsu. Sai dai kuma ganin takun ta taɓar zarɓar rakar juna game da maganar juyin mulki a jamhuriyar Nijar masana ne ke cewa dole ne fa abu sannu kada a yi saƙa da mugun zare. Kar me ya mu shiga cikin wannan yaƙi ɗin din ba zai haifar kuma mu da ɗa mai ido ba. Mun ban da ganganci irin namu na Najeriya ga yaƙi a gida ba mu magani shi ba. Ga kidnappers, ga 'yan Boko Haram, ga 'yan Iswad, mun je za mu yaƙi a wani guri. Shugabannin ƙungiyoyin farar hula a jamhuriyar ta Nijar kowa cewa suke ai juyin mulkin ya bar 'yan ƙasar suna ta fama da shure-shure. Duk wani wanda ka san yana aiki da harkar wutar lantarki harkokin shi sun dakushe babu ci gaba wanga gude ta mutane sai a haɗi shin alheri ta kawo. Waɗannan fa so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku da kalmomi a jajjere. Shiri na ɗari da talatin cikin jerin shashiren manuniyan da ke bin hawayen masu sauraro don ganin ya shashare. Mai yiwa kuma ƙoƙarin share hawayen amma na talakawan Najeriya akan cire tallafin mai ne yasa cibiyar horar da harkar sufuri a Najeriya da ke Zariya ta fiddo su sabbin tsare-tsare. Dabta Ɗan Juma Adamu Ismail darakta ne a hukumar ta ta tin da ke zariyan da ya ce da an bi shawarwarin da wannan hukuma ta dinga bayarwa wajen yin amfani da man gas a maimakon fetur to da babu dalilin da zai sa yanzu 'yan ƙasa su dinga bare-bare. An samu ci gaba a duniya ana amfani da abin da ke CNG gas madadin man fetur. Inda gwamnati take kukan tana biyan kuɗin tallafin mai. Tun a lokacin muke gaya musu cewa a manta da wannan tallafi a mai da hankali ga wannan CNG gas din to sai yanzu da aka cire tallafi sannan sai kuma kowa idan ya buɗe tunda yanzu fetin da za ka sha ka sha na dubu talatin to in ka sha gas din dubu goma zai kai ka ko ina ba ma zai kai ma dubu goma ba na dubu talatin ne zai ishe kenan yanzu motocin da mutane ke hawa za a iya juya su a saka musu wani sosai ba ma wani ba na Najeriya aka fara ba mu yanzu yana titi muna son mu fara kamar nan da karshen wannan watan August din muna da fasahar da zamu yi kumbatin din amma in kai musamman masu motocin haya to inda a ce masu amfani da tintini wani ma ba ma zai ma an ce da tallafi ba amma dokta ba ku tsoron kuma aka raja a kan shi ma farashin shi ya daga eh to ai ka san abu ne na yan kasuwa karkenta su ma duk abin da za su koma kenan saboda in suka fahimci cewa mutane sun raja a mashi to su ma za su raja in ba kuma ba kuma ba to shikenan za a barka da fetur ba mai san fetur game da nukusanin amincewa da tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam nasu Amir Fayi a matsayin ministan tare Najeriya kowa wani lauya mai zaman kanshi barista Muhammad Ibrahim Zariya ne ya ce ai da ma ba dole bane idan shugaban shugaban ƙasa ya ba da sunan mutum ya zama minista ya tsallake ko da ko ana kallon shi a matsayin wani ƙwararre. A sashi na ɗari da arba'in da bakwai ƙaramin sashi na ɗaya zuwa na biyu da na uku ya magana akan uh, yadda aka ba shugaban ƙasa ikon naɗa ministoci ya zaɓo su sa'ilin nan ya tura ma majalisa domin neman amincewa kuma karamin sashi na biyu ya nuna cewar a shugaban ƙasa zai ɗauko minista ne daga kowace jiha na faɗin tarayyar ƙasar nan to saboda haka idan har jami'an tsaro da sauransu ba su iya wanke shi malam nasiru yan rufa'i ba dole ne za a kawo wani daban ɗan jihar kaduna domin a miƙa shiga majalisar dattawa domin neman amincewarsu a in ka lura ko lokacin buhari lokacin da rayu wani minista ya mutu daga kogi an ɗan ɗauki lokaci kaɗan kafin aka kawo gurbin shi so ba wani abu ne ba ɗaya kenan na biyu duk da bamu san irin rahoto na sirri da abin da suka hana a tantance shi ba so ba za mu iya sanin menene ba amma da ishu din shi ne duk dai laifi laifi ne in an karya dokan ƙasa an karya dokan ƙasa ne idan abin da ake zargin shi da shi ne kuma sun tabbatar da haka kuma duk sauran biyun ma da ba a tantance su in ka lura wasu an farfaɗi laifuffukan su to saboda haka ni na gani ba wani sabon wannan abu bane an saba a kawo sunan mutum idan an same shi da wani miskila a kan shi a koma da shi. Tun bayan bayyana bayanan yunkurin saka karfin soja don kawo ƙarshen juyin mulki a Nijar wasu ke ganin dole abu a hankali kada tirantallan taimakon juna ya bare Dabta shi Aibu Shehu Aliyu masanin tarihin siyasa ne kuma shine shugaban gidan tarihi na Saddona wato Arewa House da ya ce akwai buƙatar abu salon sulhu kada a fara kaiwa juna hare-hare. To wannan hali ya kamata a yi su zauna su masu ko ga halin da matakin da suke ciki su zauna um, shugaban kasashen afirka ta yamma da sauran kasashen duniya su gaya musu cewa sun dau ba'atin mulki ne domin sasanta al'amura cikin kasansu kuma cikin kankanin lokaci za su dawo da mulki ga hannun farar hula su ba da wa'adi a kayyadadde amma kar a zo a su su ga abin da ya faru a kasar mali da kasar burkina faso kuma kaga yanzu kasar mali da kasar burkina faso sun ce idan aka yi ma nijar hari su ma an kai musu hari kaga dukkan yankin afirka ta yamma za a hargitsa ta za a samu cikin kwanciyar hankali to idan aka ce mun koma yaƙi mutanen sokoto mutanen katsina mutanen kano mutanen har maiduguri ya za ka sa su kaga duk mutane suke yankin nan dole su bar yankin nan su ƙara faɗuwa cikin najeriya kaga an ƙara dagulgar amura an ƙara samun yan gudun hijira a cikin ƙasashen nijar da ƙasar najeriya ya za mu yi a wani al'amar saboda kar mu yi da mu haɗa yaƙi yaƙi bai da amfani mun ga abin da ya faru a ƙasar su da yanzu mun ga abin da ya faru a ƙasar libya mun sa ƙasar shi da yawa da ake aka jefa cikin yaƙi kar mu yadda mu shiga cikin wannan yaƙi din din ba zai haifar mu da ɗa mai ido ba shi ma dai farfesa salo adamu dadarin jami'ar Ahmadu Bello da ke zariya cewa yake ai Najeriya na lillike da manya-manyan matsalolin da ya kamata a ce ita ma ta yi ƙoƙarin ganin ta ɓamɓare. Abu abin alaluma a zauna lafiya. In sun bari shi kenan yanzu duk wanda ya juya mulki a ce bari ya sauka ba zai yadda ba. sai da a kare jini biri jini amma kana ganin profesa wata lalama za ta yi aiki to sai a bar su su sasanta da kansu a Nijar a samu sulhu ba tare da an zub da jini ba mu kuma 'yan Najeriya ma in ban da ganganci ga yaƙi a gida ba mu magani shi ba ga Cidinafas, ga 'yan Boko Haram ga 'yan Iswad duk suna cikin Najeriya ne mun je za mu yaƙi a wani guri. Ba ku gari an ce bikin magaji baya hana na magaji ya professor. Ah to ai Najeriya tana cikin matsaloli yanzu kuɗin mai da aka ɗauki tallafi ya ruguza komai a Najeriya ba abin da ke da sauki saboda da kuɗin mai da mai ake ɗaukan wannan abu a kai kasuwa. Sabili da haka Najeriya fa ta dole ta mata karatun ita ta natsu. To shin ko na hali su ma al'ummar Nijar suke ciki ganin irin takunkumin tabaibayin da aka tafka wa ƙasar da aka ce tunumawa sun zanzare? Malam Abba Abba Habibu shugaba ne na wata kungiyar fararen hula da ke jamhuriyar Nijar da ya ce a gaskiya ba al'ummar jamhuriyar Nijar din na cikin wani hali kuma bukata suke ma a nemo hanyoyin da za su murmure. A yau ko babu komi ƙasar Nijar tana cikin sai da yawo. Kenan bai kamata ba a ce soji sai da yawo ta aiko tawaga ka ki karɓarta. Akwai ƙasashe irin su Mali da Burkina sun bayyana cewa suna goyon bayan sojojin nan. Kai yanzu Allah na tuba a yau ƙasar Mali ta zo ta ce za ta kama ma wata ƙasa ta yi yaƙi kashi fiye da arba'in na ƙasa yana hannun 'yan tawaye haka birkina su je su yi da tasu matsala akwai wani tasiri da eh, takunkuman da kungiyar sai da yawa ta kakaba nijar ya yi wa kai naka harkoki watakila da jama'ar ka a yau ƙasar nijar bai yiwuwa ka ce bai shahe ka ba tunda kamata hi neman kuɗi naka na kanka bankuna abin da kake bukata a ce maka a'a a ce sakon shinkafa yana wajen shika goma sha biyar in ka ɗauki hatsi tiya ta kai wajen shika guda a yau Hata da wannan wutar lantarkin ɗaya an ka bar mu tashi mu ita kaɗai a yau duk wani yau wanda ka san yana aiki da harkar wutar lantarki harkokin shi sun dakushe babu ci gaba to wannan ga gude ta saboda Allah da Annabi mutane sai a haɗi shin alheri ta kawo ko kuma rashin alheri mutane a bar like ido To duka iyaka batutuwan da za mu iya kawo muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu da fifin dafe mu da iko cewa kwanakin su fa suna ƙara ƙarewa ne kullun daga safiya zuwa dare. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da shida ne su yi sallamar sakin kujerin da suke ganin sun yi ɗare ɗare. Kuma a madadin dukkanin abokan aiki musamman ma dai Sulamu bar Barman Jamhuriyar Nijar da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan yi amfani amfani da su daga kowane bangare. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.